Yadda hada-hada ya fara kankama kenan a garin Fataskum, babban birnin kasuwancin jihar Yobe bayan da ya fama da tarzomar Boko Haram. Amma babban abin da kowa garin ke kokawa kai shine yadda jami'an tsaro suka rurrufe manyan hanyoyi na cikin gari. Dukko da yadda ake ganin yanzu kam zaman lafiya na kankama sosai. A cewar Alhaji Buradada na Alhaji Umaru Sarkin Kukuri, rurrufe hanyoyin nan musamman kan titin Muhammad Idris ya shafi shaguna masu yawan gaske. Wa'annan shaguna ba zai kasa shago 250 ba ma. Daga in inda muka san cewa abin baya tafiya har zuwa babban layi dai wanda ya ratsa cikin garin to kaga wannan shaguna ɗari biyu sai Allah ne ya san yawan miliyoyin kuɗin da ake rasawa kuma tattalin arzikin da ya shafa bisa ga yadda abubuwa din suke tafiya in ka duba da yadda kasuwanci da wasu mutane da suke cin moriyar ga yadda yanzu ya zo ya zama ai yanzu ga yadda kasuwan ta zama ba dan kasuwan da ba bashi ake bin sa ba kuma sanadin wannan al'amari zazzabin tarzomar boko haram din na ci gaba da kassara tattalin arzikin wannan gari wanda na daya daga cikin manyan garuruwan da ke arewacin Najeriya na na zagaya sassa da dama a cikin garin inda na ga bankuna da 'yan boko haram suka kokkona su yayin da waɗansu kuma suka rufe don raɗin kansu don gudun abin da ka je ka zo abin da ya sa mutanen garin ke tafiya mai nisa zuwa jihohin gombe bauchi kano da jigawa don hada-hadar banki shi ma wani mazaunin garin kanti alhaji uba na alhaji barau ya yi tsokaci akan haka a toshe harkar jama'a suke neman abincinsu to ya shafi iyalai da dama wanda wasu ma ya kai ga sun bar garin saboda wannan rashin harkar da suke yi saboda wuri ne kana kana da shago sana'ar da ka iya yau an rufe wani hawan jini ya kama shi ya mutu saboda wannan sanadin to wannan illa ce wanda ya shafi tattalin arzikin mu ba kaɗan su amma tare hanya gaba ɗaya ki ba shiga ba fita ta wannan guri ko na emergency ne na rashin lafiya ba isa a guje ba wannan datsewar gaskiya ta kawo koma baya ba karami ba a cikin garin Bauchi na tuntuɓi kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka so na sani cewar magana ba haka take ba kuma na so da zaka gaya min musamman su ne mutanen garin da suke faɗi saboda kada wasu su zo su laɓe da sunan mutanen gari su zo su sa a buɗe kuma su ci gaba da banna kuma a ganin gaskiya magana ba haka take ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa